is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitocin da suka hada da mita goma sha bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin. Masu sauraro a jamhuriyar Nijar ana iya sauraron waɗannan shirye-shirye kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da download da kuma nomad FM. Haka kuma ana iya sauraro a duk lokacin da ake so ta hanyar sadarwar intanet a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum Jummai Ali daga nan birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki muke muku barka da hantsi. Bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji ra'ayin wasu 'yan Najeriya albarkacin wannan ranar bikin samun 'yanci. Ƙungiyar UNESCO kuma za ta taimakawa gwamnatin jihar Oyo. sannan kuma an horar da 'yan jarida a jamhuriyar Nijar. Akwai rigakafi tambarin lafiya da sharhin wasu jaridan ƙasar Ghana. jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran gwamnatin burkina faso ta ce tana nan tana labar janar din nan da ya jagoranci juyin mulkin da bai yi karko ba don mika wuya wannan magana ta fito ne kwana ɗaya rak da ya nemi mafaka a wani ofishin jakadanci a babban birnin ƙasar sanarwar ta ce ana kan hanyar kulla yarjejeniya da shi general gilbert diandaya wanda ake sanya mika wuya ga hukumomin da suke mika mulki sanarwar ba ta nuna takamaiman a ofishin jakadancin da yake ba sai dai rahotannin reuters sun ce yana nan a ɓoye a wata harabar ofishin jakadancin fafaroma a birnin wagadugu gwamnati ta ce sai dai da sojojinsu eh, suka caji sai da sojojinsu suka caji sansanin sannan suka duba a inda ba su same shi a wurin ba da yandari dai shi ya jagoranci wa'annan mutane kafin aka cire shi a makon jiya sannan suka kwace sansanin su bayan gajeriyar fafatawa sojojin kasar na neman rsp da su ajiye mukamansu a matsayin bangaren yarjejeniyar sasantawa janar gilbert ya bayyana a wani gidan rediyo a shekaran jiya talata yana kira ga sojojin da ke biyayya a gare shi da su ajiye makamansu shugaban falastina mahmud abbas a jiya laraba ya kira ga duniya da su baiwa falastina kariya shugaban falasina ya yi wannan kiran ne a zauren babban taron majalisar ɗinkin duniya ya ce falastina ba za su ci gaba da mutunta tsohuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kulla a oslo ta shekaru ashirin a tsakaninsu da Isra'ila ba, ya zargi ƙasar Yahudawan da ƙin sakin fursunoni Falasinawa yayin da take gina sabbin matsaloli a yankin gabar yammacin kogin Jordan da gabashin birnin Kudus. Ya yi gargaɗin cewa akwai yiwuwar ya datsa wannan yarjejeniyar da Isra'ila sai dai bai ce komi ba game da haɗakar sojojin da aka ce sun yi da Isra'ila don yaƙar mayakan Hamas. Wannan jawabi na Abbas ya ja hankalin Isra'ila cikin gaggawa inda Prime Ministan ta Benjamin Netanyahu ya ce wannan jawabi ne na yaudara sa'annan kuma zai karfafa ɓanna a gabas ta tsakiya. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington. amurka ta ce za ta ci gaba da jagorantar sojojin taron dangin da ke yakar 'yan ta'addar isis tare da cilla rokoki ta sama a kan sansanin 'yan kungiyar ba tare da yin la'akari da gargaɗin rasha ba wanda ta ce amurka su kauce wa sararin samaniyar syria saboda fara kaddamar da nasu kai harin ga 'yan kungiyar ta isis don mara gwamnatin syria baya kakakin ma'aikatar harkokin wajen amurka john kirby shine ya bayyana haka ya ce jami'ai a bagdad sun sanar da ofishin jakadancin amurka da ke can ne a ƙwararren lokaci game da kai harin saman ga 'yan isis kirby ya ce amurka za ta ci gaba da jagorantar yakin taron dangin a iraki da syria kamar yadda aka tsara har sai an murkushe 'yan ta'addar isis wata majiya da ba a ambaci suna ba a ofishin tsaro na pentagon ta ce rundunar taron dangin ta hari birnin aleppo da ke arewacin sire a jiya laraba jiya laraba sakataren majalisar ɗinkin duniya banki mun ya buƙaci duniya ta fuskanci matsalar 'yan gudun hijira cikin basira da tausayi da kuma nuna ƙarfin zuciya mr ban ya faɗi haka ne a wajen taron ministoci saba'in da aka yi a wajen babban taron majalisar ɗinkin duniya Ya ƙara da cewa watan wata rana nasara ba ta masu gina katanga da haifar da tsoro ba ce, ya jaddada buƙatar samun haɗin kai tsakanin ƙasashen da abin ya shafa da kuma sakawa a cikin ransu cewa suna ceton rayukan al'umma ne. Babban sakataren ya ƙara da cewa idan kuwa ba haka ba, to a ƙarshe masu safarar mutane su ne za su samu riba. da yake bude taron a farkon wannan makon mr ban ki ya buƙaci turai da ta ƙara himma ya kuma yi kira ga al'ummar duniya da su magance hanyoyin da ke haifar da gudun hijira ciki har da yakin basasar Siriya da kuma ta'addanci da rashin zama lafiya a ƙasar Afghanistan. Ƙasashe bakwai masu arzikin masana'antu tare da na yankin Gulf sun yi alkawarin ba da taimakon dala miliyan dubu da takwas wanda za su bai wa cibiyoyin agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya. Ita kuwa ƙasar Japan a kashin kanta ta ba da sanarwa ba da tallafin dala miliyan 100 wato 810. Labarin duniya kenan kuka gama ji. wakilin sashen hausa babangida jibran ya samo mana ra'ayin wasu 'yan najeriya a birnin eko dangane da bikin cika shekaru 55 da samun 'yancin najeriya My name is uh, Kopa Deleke Norain, serving at uh, eh, Promo Femi Awolowo University, Ilefe. talking about Nigerian independence since 1960, we what I feel about it is that we gained independence by name, but not by its real meaning, because we have not been really enjoying the real benefit of independence ya ce sunana adeleke nuraini ni ina ganin a samun yancin kan da muka yi a shekarar 1960 suna ne kawai a zahiri ba samun yancin kai ba ne mun koma muna yi wa kanmu mulkin mallaka maimakon mulkin ya kasance na jama'a domin jama'a sai abin kuma ya juye ake gudanar da shi na son kai even the independence itself is now becoming is now acting against us mu gaskiya tun da aka yi tsarin na independent din nan an samu karuwa kowane regime amma gaskiya fi sabili layi iri wanga regime da ya wuce nan ba mu fatan iri wannan regime ya zo nigeria kuma don abubuwa da dama an gurbata abubuwa yanzu kuma muna so shi wanda ya zo wannan yanzu shugaban kasar namu janara allah shi tamake shi shi yana da niyan yin abubuwa kuma mu ma mu karfin gwiwan da za mu yi ya yi masa shine addu'a yi wannan addu'an shi ma ya samu ministoci na kirki su zo kar su zo su zama irin mutanen jiya shi can sama ta yi kyau muna fatan eh, kasan ma za ta yi kyau amma in can saman bai yi kyau ba to bayan ma duk zai gurbace allah shi kiyaye alhamdulillah fata na ga wannan kasa godiyar ga allah ga allah ya kawo mana baba buhari fatanmu muna masa addu'a gyara mana ƙasa domin mulki na baya sun ruguza mana ƙasa to kuma tunda Allah bangiji ya ka mana to alhamdulillah tunda daga cikin muna maganan kwana wata uku ko kuma wata biyar haka to alhamdulillah akwai akwai abubuwa da yawa wanda na ci gaba ba za ma ka yi ambatan su ba don ka tawo tattalin arziki ko kuma rashin yaƙi da cin rashawa ko kuma maganar lantarkin nan kai abubuwa ga sunan dai wanda za ka gani ga dai abubuwan ci gaba ga hinan ya dauko Allah bai taimake shi amma baya muna Najeriya mu fatan zaman lafiya yanzu dai fatan 'yan Najeriya shine ganin cewa kasar ta kasance a turba madaidaiciya na gudu tare a kuma tsira tare baban yaji firamare amurka daga lagos nigeria mun gode baban gida daga can jamhuriyar nijar makwabciyar najeriya kuma wakilin sashen hausa silimin muni barmai ya aiko da rahoto akan wani taron horon 'yan jarida Makasudin wannan taro da ya samu halartar 'yan jarida sama da talatin daga gidajen rediyoyi da talabijin daban-daban shine tunatar da su irin rawar da ya kamata su taka don ganin an kiyaye dukkan wata tashina-tashinar da za ta kawo rudani a lokacin zaben da Nijar ke sa ran gudanarwa baɗi, in ji Ali Usaini Suntalma mataimakin shugaban hukumar sadarwar Nijar CSC. Zan mu je zaɓe cikin mu shekara mai fara ta baɗi. Kamar yadda kuwa sani aikin jarida ba a hasana wuta sai dai a samu hanyar da za a kwantar da hankalin jama'a saboda jama'a kuke aiki hakkin jama'a wannan shine bisa da komi kuka sa hakkin jama'a a gaba kuka sa ƙa'idodi da dokokin da yake kai aikinmu na jarida to na tabbata bakwayin kuskure kenan ku bakku iya ku zama karen harauta wani bakku iya ku zama 'yan garuwan wani in an so a sa ku aikin ku ba da labari da aka tace da aka tabbata a ba al'umma 'Yan jaridar da suka halarci wannan taron horo na tsawon kwanaki tara sun bayyana cewa sun samu darasi sosai daga Mr. Henry Vell. wani kwararren dan jarida da aka gayyato takanas daga kasar faransa sunana abdul eh, alhaji sama dan jarida ne a radio da television gaskiya wanda yake a birnin da magaran hmm. wannan lokaci da aka ɗauka na a ba yan jarida horo wallahi ya daidai saboda yan siyasa da alamu sun shiga yakin neman zaɓe tun daga yanzu yanzu wannan zaman horo ya samu koyi abubuwa da yawa mun ƙara ƙurewa basa menene ya kamata mu bi na mu samu mu aikin mu tsakani da Allah me yadda al'umma za ta ci moriya aikin da muke yi sunana samira ibrahim sabo to ni tun yanzu dai wanda ya koya min daga nan da ni diba inda nike yin daidai da ba daidai ba kuma ga magununukan da ni ji yayi ma sauran bisa ga aikin su na gane ni ma yanda zan kara shi ga aiki na dan yayi aikin kyawu Hukumar sadarwar jamhuriyar Nijar CSA ta sha alwashin yaɗaɗa makamantan wannan horo zuwa sauran yankunan ƙasar kafin nan da zuwa lokacin kaddamar da yakin neman zaɓe. Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, daga can birnin Badin kuma wakilin sashen Hausa, Hassan Umaru Tambuwal ya aiko mana da wannan rahoto. Hukumar Ilimi da Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNESCO za ta tallafa wa jihar Oyo ta yaƙi jahilci. Shugaban tawagar masana ilimin manya na hukumar UNESCO, Mr. John Edene ya furta hakan a lokacin da ya kai wa gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ziyara a ofishinsa da ke Agodi, Ibadan. to reinforce the need for support to adult and youth literacy in your state. Adult and youth literacy is conceived as the basis of economic and cultural development. Mr. John Ede ya ce sun zo jihar Oyo ne domin su haɗa kai tare da ba da goyon baya ga yakar jahilcin manya da matasa a jihar saboda ilimin manya yana taimakawa wajen ƙarfafa tattalin arziki da ci gaban al'adu. Mr. Ede ya ƙara da cewa UNESCO tana amfani da yekuwa ta hanyar gidajen rediyo wajen ilmantar da dimbin jama'ar da ba su son zuwa ajujuwa don ɗaukar darussa. Shi ko gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi cewa ya yi. we discover that actually in developed countries today, education, knowledge have been the foundation of their development. The more literate we are, the better for the society. Gwamnan jihar Oyo Abiola Ajimobi ya ce sun gano cewa ilimi ya taka muhimmiyar rawa a wajen kasashen da suka ci gaba saboda gwargwadon iliminku gwargwadon ci gabanku. Gwamnan na jihar Oyo ya kara da cewa a shirye suke su haɗa kai da hukumar UNESCO don kakkaɓe jahilci a jihar Oyo. Hukumar UNESCO UNESCO dai ta baiwa jihar Oyo na'urori masu kwakwalwa har guda hamsin don fara yaƙi da jahilci. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mun gode Hassan. Shirin rigakafi tambarin lafiya na nan tafi, amma a shakata da wannan waka tukunna. Ku tausaya ku agaza waɗanda da 'yan mata. ku tausaya waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, mu saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda ku kai Ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne, yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da rigakafi tambarin lafiya. sauraron rigakafi tambarin lafiya assalamu alaikum jummai ali daga nan birnin washington dc nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin da ke ƙoƙarin faɗakar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka. Nasiru Yakubu Birnin Yaro gare ka. Hajiya Jummai sannu da kokari kuma barka da hantsi. A ranar juma'a nan ne 25 ga watan Satumba, Hukumar Lafiya ta Duniya ta tsame Najeriya daga cikin ƙasashen da ke ɗauke da cutar shan inna wato polio. Biyo bayan samun tsawon lokaci na fiye da watanni goma sha hudu da aka yi ba tare da samun bullar cutar a faɗin Najeriya ba. Samun labarin cewa Najeriya ta fita daga cikin wannan matsala na cutar shan inna ya yi wa mahukunta masu ruwa da tsaki da kuma al'umma al'ummar Najeriya daɗi baki ɗaya. Ga kuma abinda waɗansu daga cikinsu ke cewa game da wannan nasara da aka samu na kawar da cutar shan inna daga Najeriya. Sunana Ibrahim Abubakar. To alhamdulillah mun gode wa Allah kwai daga da muka samu wannan ci gaba na rashin cututtuka na ƙasa yanzu muna ƙara gode wa Allah akan wannan harkar lafiya Allah ƙara taimakan mu. Sunana Maryam Abdullahi. Gaskiya na ji daɗi kuma Allah ya saka musu da alkhairi. Da fata Allah ya sa ta tafi kenan. sunana rayanu salisu gaskiya na ji daɗi a bisa wannan abu da ya gabata a bisa polio aka cire ƙasan najeriya ba ta daga ciki a kasashen wannan suke da cutar polio sunana kamis samat. gaskiya na ji daɗi ba kaɗan ba da aka haɗa wani aka yaƙi wannan cuta daga najeriya assalamu alaikum sunana muhammadu bello ɗanben ah alhamdulillah mun farin ciki sosai saboda shi cuta aka ce kun fita daga jerin wannan cuta ba ku tare da ita dole ne a matsayin ka na ɗan najeriya ka nuna farin cikinka ko mun ji daɗi haka allah ubangiji kuma ya kare mu duka wasu cututtuka kowa ma ta iya ƙoƙarinta amma mafi akasari jajircewa ne yana ɗaya daga cikin jama'a an wayar musu da kai kamar masu unguwanni da sarakuna da sauran mutane wanda suka wayar da jama'a kai don kaga da ni kai na nan ban yadda da ita ba ina ganin kamar yaudara ne ko wani abu kuma sai daga lalle ta saboda an nuna gashi nan zahiri wanda ya kama ya faru da su sosai shi yasa na bada goyon baya ɗari bisa ɗari an ɗiga ma yara na kuma na gani da ido na shugabanni suna ɗiga ma yaran su shi yasa na goyi baya da kira ga masu unguwanni da jama'a gari suka ba da haɗin kai kuma mun ji daɗi da allah ya kora mana ita amma har yau ina kira ga shugabanninmu kuma akwai wasu cututtuka masu illawa kananan yara kuma da allah a duba ka a gajiya saboda mun samu wannan ta ta ta hito allah ya kuma a waigo wata bangaren ga shi kamar irin su kyanda da wasu tarin lale da wasu cututtuka dai kananan yara kuma muna kira ga gwamnati nan ma ta juyo tunda ka gani kaina ta shahe ne yau bai wuce kwana uku yarinya na wannan kyandan shine sanadin tahiyanta duk da dai allah shi ya kare mata kwana dawa muna kira gwamnati don allah ta juya wannan ko mun farin ciki da wannan allah ya raba mu da wannan a juya kuma a duba wani bangaren. Haruna A Isa bakin gada ba bagare tuwa. Gaskiya wannan cuta da ta addabe mu ta shan inna da aka jajirce da faɗakarwa da malamai wajen wa'azantarwa da komai da sarakuna musamman masu anguwanni da suke bi suna jawo jama'a suna nuna masu mahimmancin wannan abu suna fahimtar da su ana ansan wannan abu gaskiya alhamdulillahi mun ji daɗi sai dai kuma akwai sauran na a kaba gaskiya akwai wasu cuka wanda suka faɗo yanzu san addabe mu musamman kaga bakon dauro da ake yi sannan da amai da guda wannan da yake addaba jama'a gaskiya muna roƙo muna neman alfarma da a dawo a ƙara taimakonmu kamar yadda aka yaƙi cutar shan innan nan haka amai da gudawa da bakon dauran nan a taimake mu shi ma a yaƙe shi a fahimtar da mu duk da yake dai shi wannan yana da bambanci da shan inna wannan idan kuka zo in aka zo za a taimaki jama'a nema ma suke muna fata da Allah a taimake mu Hajiya Zainab Ibrahim uwa ce wacce ita ma ta nuna jin daɗin ta game da samun wannan labari na kawar da cutar shan inna wato polio daga Najeriya ga irin yadda hiranmu ya kasance tare da ita to gaskiya wannan ka abin murna ne abin farin ciki matuƙa saboda wannan cuta ta polio da wato muke fama da ita wato ba wai muna fama da ita bane amma yadda ake tsoratar da mu akan polio din nan shi yasa wato ya zama na cewa da hankalin kowa ya karkata akan polio polio shi yasa sai kaga ko wato yadda ake zuwa gida gida din nan ana yin allura na ma gaskiya ni dai bana gudun abun domin mutane da yawa suna gudun wannan abu na polio amma ni ban taba kin wannan abu ba kuma kaga wato mun gode ma Allah da har Allah ya sa wato aka ce yanzu kasar mu ba ta dauke da wannan cuta gaskiya kan abin godiya ne kaga yanzu nan zamu saki ran ranmu mun ga masu alluran polio ma za a daina tsangwama su dan gaskiya yawanci ya ta kai ga ana tsangwama su ma idan suka shigo mutane sai a ta ganin kamar ba abin kirki suka zo da shi ba amma gaskiya ni a ra'ayi wannan wato abin kirki ne kuma abin murna ne kuma abin wato da zami marabu da shi ne sosai sosai me zaki bayyana irin yadda iyaye suka anshi alluran rigakafin da kuma irin faɗakarwa da aka dingi shekarar shekaru ana abu ɗaya a je a dawo a je a dawo amma gashi kuma Allah ya sa an kai ga biyan bukata to gaskiya da wannan kam wato akwai har yanzu maganan da nake maka akwai wanda su basu yadda ma yadda da akwai wannan cutar polio ba saboda mu dai a gargajiyance ana ce mata wato shan inna idan dai aka ga wannan cuta sai a tunanin ko kaman abu ne da ya danganci iska ko wani abu makamancin haka saboda haka mutane da yawa ko a cikin birni ma su basu yadda da wannan polio din ba to amma kuma mu dai da dai an riga an zo an wayar da kai an nuna mana kan cewa lallai wannan cuta akwai ta kuma ba ta da magani idan dai har ta kama yaro to sai dai kafar ta shanye babu wani abin da za mu iya ma yaro to kaga ai dole ne wato za mu so mu kare mu za mu iyakacin bakin kokarin mu a matsayin mu na iyaye mu ga cewa wato mun ba mu 'ya'yanmu kula da ya kamata kuma kaga wato a gwamnati ta shigo ciki masu unguwanni sun shigo ciki mutanen gari kowa ya shigo ciki an samu dai wato an hada karfi da karfe wuri guda an samu an yaki wannan cuta an fitattake ta daga wannan kasa to mu ba abin da zamu ce sai dai mu gode ma Allah ina da labarin cewa kamar a cikin ƴaƴanki akwai wanda aka yi tunanin cewa ya samu wannan matsala amma kuma daga baya ya aka yi ne eh to gaskiya wato abin ne mai matukar ɗaure ma mutane kai saboda kamar yadda na faɗa maka ni gaskiya ban taɓa kin wannan allura ta polio ba duk yara na ina musu wannan allura sai zamana cewa ina da yarinya mai kimanin shekara ɗaya sai ta zo ta fara rashin lafiya ba ta iya tsayuwa kuma dai tana dai ta wasu alamun cututtuka dai haka da ba a gane kansa ba dai muka ta zuwa asibiti muka ta zuwa asibiti daga baya dai muka koma asibitin gwamnati aka zo dai aka yi wato ba wai an mai test bane dai sun ce dai ana tunanin kamar tana dauke da wannan polio din wato muka dai fara treatment na polio kuma daga baya aka zo aka yi test yake shi kasan gwajin ma da ake na polio din ba ma a nan ake ba an ce ibadan ake yi aka zo aka ɗauki ta da bayan gida aka ce za a je ibadan ai test to muna nan dai muna da ta treatment na polio kuma cikin wato ikon Allah ba mu daɗe ba mu fi sati uku muna treatment ba kawai sai ta miƙe wato kaga Allah wato abin ya nuna cewa kenan ba wai polio din bane kamar dai abin ya so ya shafe ta amma Allah ya kawo abin da sauki kuma daga baya ma test din ya fito aka ce negative wato ba ta da wannan cutar ta polio a lokacin ya kika ji ka gaskiya na yi matukar farin ciki saboda ni abin da ya daure min kai saboda ni na ga cewa dai ni dai ina ma yara na wannan digon allura da ake yi kuma ni ba wai na faye ba na yawan yawo da yara duk inda zan je ni yara na suna gida gaskiya saboda lokacin ma ina aiki ba ni ma da lokacin ziyara ko tafiye tafiye saboda yara na koyaushe suna gida su abin ya yi matukar bani mamaki da aka ce yarinya ta tana dauke da polio to amma kuma da yake Allah cikin ikon shi dai komai ya zo cikin sauki aka zo aka ce mana ba polio din ne. to gashi kin yi bayani cewa kina zuwa wannan rigakafi sannan kuma baya ga rigakafin cutar shan inna akwai wasu rigakafi da aka yi ta yi ma kananan yara su ya zaki bayyana irin yadda ke kika ɗauki wayannan allurorin rigakafi gaskiya waɗannan al'urori suna da matukar mahimmancin gaske saboda kaga wato waɗannan allura da ake rigakafi ne na cututtuka da suke kama yara wanda kuma idan har Allah ya kawo abin da tsautsayi idan ka kama wannan bakon dauro idan ya kama yaro da sauki idan yaro ya samu wannan allura ta rigakafi sai kaga abin ya zo mishi da sauki amma idan har bai kai ga an mishi wannan allura ta wato rigakafin bakon dauro ba idan cutar ta zo sai kaga ta kama yaro da ƙarfi sosai in ma da ƙara kwana sai ga ta yi sanadiyar mutuwar yaro to gaskiya waɗannan cututtuka wato allurori da ake gaskiya ni dai ba na kin su ina goyon baya kuma ina kira ga iyaye mata da ma iyaye maza wato gaskiya su daure su ba da himma su riƙi waɗannan allurar rigakafi domin babu wani abu na cutarwa a ciki abu ne na kare lafiya abu ne kuma na da za a rike shi hannu biyu biyu domin kuwa ba mu da gatan da zamu ma yaran mu da ya wuce wato mu fara ba su kariya tun suna kananan su har su kai ga sun girma su ma sun zama mutane. abin da ya sawaka kenan a wannan shiri a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin jummai ali ke gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shirin ga baba yakubu makeri da rahotannin da wasu jaridan ghana suka mai da hankali a kai za mu fara shirin jaridun ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito jawabin da shugaban kasa john ramani muhammad ya yi a babban taron majalisar ɗinkin duniya inda shugaban na gana ya yi kira ga isra'ila da ta gaggauta daina gine-gine a yankunan falasɗinu a yayin da ake kokarin warware takaddama tsakanin kasashen guda biyu jaridar ta ce da yake ci gaba da jawabin nashi a jiya laraba john ramani muhammad ya ce gana tana wuyan bayan sasantawar kasashen biyu jaridar daily graphic ta ce shugaba muhammad ya ɗora muryarsa ne akan kira da ake yi da majalisar ɗinkin duniya ta rika shiga tsakanin kasashen guda biyu wanda ita kadai ce hanya mafi inganci da duniyar yau tafi amincewa da ita har yau jaridar daily graphic ta bugo hulicin shugaban hukumar zaben ghana mrs charlotte osei inda take matashiya cewa hukumar ta ba za ta yadda da hayaniya daga wata kungiya ba jaridar ta ce wata kungiyar matsin lamba ta let my vote count alliance ita ce ta yi niyyar mamayen harabar hukumar zaben don shigar da bukatar ta na a sake takardar rajistar kasar kafin babban zaben shekarar 2016 saboda akwai kurakurai da aka gano a cikin tsohuwar rajistan. sai kuma jaridar da chronicle wacce ita kuma ta rawaito babban kotun birnin accra a karkashin jagorancin alkaliya justice gertrude tukonu inda ta yi watsi da karar da wasu alkalai na babban kotu goma sha hudu da wasu alkalan kananan kotuna da aka gano su a wani bidiyo suna karban cin hanci akan roƙonsu da kotu ta hana kwamitin da babban alkaliya mrs georgina wood ta kafa ya binciki wannan tuhuma da ake musu wanda wani ɗan jarida anas armiyawu anas ya yi a wani bidiyo jaridar da chronicle ta ce wannan mataki da kotun ta ɗauka na yin watsi da wannan wannan kara da alƙalan suka kai gabanta hakan kuwa zai baiwa kwamitin daman ci gaba da binciken waɗanda aka gano su a cikin wannan bidiyo fi a ciki ita kuwa jaridar Ghanaian ta rawaito alkaluma ne da ministan harkokin cikin gida Mr. Mark Owen Wayongo ya bayyana akan 'yan gudun hijira da ke zaune a kasar Ghana sun haura dubu ishirin. Jaridar ta kara da cewa da yake bayyana wa'annan alkaluma a wani taron 'yan jarida a birnin Accra. Mark Wayongo ya ce har zuwa watan Agusta na wannan shekara Ghana na da adadin 'yan gudun hijira daga kasashen yammacin Afirka da yawansu ya kai dubu ishirin da da takwas. Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana sharhin jaridun Ghana. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayin kuma sauraronmu. Assalamu alaikum BOA mai magana Alraf kana gashuwa babban odita janar na kungiyar muryar talaka na Najeriya. Ina taya Najeriya murna cika shekaru hamsin da biyar da samun 'yancin kai da fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari masu tsoron Allah Allah ya zaunar mu da mu lafiya da fatan kudu da arewa za su ci gaba da fahimtar juna kuma ƙasa a matsayinta dunkulalliya ƙasa mai suna Najeriya wannan babban abu farin ciki ne. Allah ya sa mu dace na gode da kasaraf kana gasho ko odita na kungiyar mu talaka na Najeriya to mun yi murna Allah ya kawo mu shekara hamsin da biyar da samun yanki amma a gaskiya mun samu koma baya saboda ka duba railway ka duba filin jiragen sama inda gaba ɗaya babu shi filaye na railway gaba ɗaya mutane sun mallake ya zama nasu ka duba hanya babu shalda ba komai akwai kudin wannan da ake gyara a hanya za ka ga laborori yanzu ba laborori ba kowa an ɗeba kuɗi an cinye an kori mutane a wannan lamari kan ba su gaban najeriya an koma baya ne sai dai allah ya kawo mana mafita kamar yadda muka samu wannan gwamnati mai adalci huta lafiya mai magana uba fancin direban trailer da ke garin magama gumau toro local government state To sai kuma takaitattun labarai da Usman Kabara zai karanto. Gwamnatin Burkina Faso ta ce tana nan tana da labar janar din nan da ya jagoranci juyin mulkin da bai yi karko ba don ya miƙa wuya. Wannan magana ta fito ne kwana ɗaya rak da ya nemi mafaka a ofishin jakadanci a babban birnin ƙasar. Shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a jiya Laraba ya yi kira ga duniya da su ba wa Falasɗinawa kariya. Shugaban falasɗinawa ya yi wannan kiran ne a zauren babban taron Majalisar Ɗinkin Duniya. Ya ce Falasɗinu ba za ta ci gaba da mutunta tsohuwar yarjejeniyar samun zaman lafiya ta Oslo shekaru ashirin da suka wuce ba a tsakaninsu da Isra'ila. To masu sauraro ƙarshen shirin wannan lokaci kenan sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa a madadin dukkan sauran abokan aiki Jummai Ali nake mana fata alheri a huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.